Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanku da jimurin sake kasancewa da mu. Barkanku da zuwa wannan tasha ta mai albarka ta Hausa Zip TV. A yau ne fitacciyar jarumar shirin masana'antar Kannywood wadda tauraruwarta ke matukar haskawa a wannan lokaci wadda aka fi sani da jaruma Rahama Sadau. Ta wallafa waɗansu hotuna a fitaccen shafin nan nata na Instagram inda take ƙara jaddada godiyarta ga Allah tana mai cewa ina gode wa Allah da ya bani aron tsawon rayuwa mai tarin albarka ganin yadda na fito a fina-finai a baya a cikin masana'antar Kannywood inda a farko na fito a matsayin jaruma wadda take mara ƙiba da cika ido duba da canjin yanayi da lokaci yanzu na tsinci kaina a matsayin cikakkiyar mace mai ƙiba ina ƙara gode allah a sakamakon tarin ni'imar da ya azurta ni da ita a ƙarshe wannan tasha mai tarin albarka tana yi wa wannan jaruma addu'a da fatan alkhairi Allah ya karo rayuwa mai tarin albarka da ɗaukaka da ci gaba mai ɗorewa amin summa amin muna roƙon al'ummar musulmi da ya ji wannan sako a duk inda kuke a faɗin duniya da ya yi wa jaruma wannan jaruma fatan alkhairi da addu'a samun nasara mai ɗorewa idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar kararwa domin jin kanin labaran jarumai na cikin masana'antar Kannywood kai tsaye daga wannan tasha taku mai tarin albarka ta Hausa Zip TV. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanku da jimurin sake kasance.